Aha m bụ Cyril Okeke. Ihe a ọ dịrọkwa mma o, but a amarakwa ebe anyị ga-eme. Ihe anyị ga-eme yana cewa ne a cikin harshen ibo abin da ke faruwa a yanzu ya isa haka ya kamata al'ummar ibo su daina kiran biyafara biyafara domin samun zaman lafiya. Gaskiya mu ba ma son 'yan arewa su bar yankinmu haka kuma ba ma son 'yan uwana 'yan kabilar ta ibo su bar yankin arewacin Najeriya. Igbo come back to your eh, home go back to your home wannan yana cewa ne ina goyon baya ga duk ɗan ƙabilar ta ibo da ke zazzaune a arewacin najeriya su dawo gida a yankinmu na ƙabilar ibo yayin da 'yan arewa su kuma da suke gudanar da harkokinsu a nan kudancin najeriya su ma su koma yankin su na arewacin ƙasar domin muna goyon bayan ƙasar Biyafara. su ma al'ummar hausawa da ke zazzaune a yankin na ƙabilar ta A Ibo sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan lamarin. Ni ne Alhaji Musa Sa'idu, Hausa must go, suna ta faɗa, wai dole mu bar gari, dole mu bar gari. To kaga wannan abu shi tsorata mutane irin irin wulakancin da eh, inyamurai suke mana. Ya kamata Ibo su san mu yan arewa mutane ne, su matasan arewa. Ni na ganin ma sun yi hakuri. Zan shehu fanda, mazaunin fata. To muna cikin fargaba, hakika, dare da rana. To koyaya kungiyoyin kare hakkin bil'adama a Najeriya ke kallon wannan dambarwa? Alhamdulillah, eh, sunana Comrade Muhammad eh, Muktar Bala. Yana wakiltar kungiyar tarihin gila Adama na South South South East. Idan ka duba shafi na 39 zuwa shafi na 40 digiri kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa yancin daman faɗin albarkacin baki shi. Ne ma'ana mutum zai fafutukan kare yankinsa. Kamar su 'yan Biafra kaga ai kungiya ce ta fafutukan yankin Biafra. Su kuma wannan kungiya ce ta 'yan Arewa zalla. To ka kowa zai kare muradin kansa ne. To 'yan Biafra suna faɗa ne akan Biafra land amma sai dai su sabanin da aka samu shine suna samun goyon bayan manyan su da sarakunan su. sabanin su yan arewacin Najeriya. Wannan yanayin dai na nuna cewa yadda wasu dattawan arewacin Najeriya suka tashi tsaye wajen shawo kan wannan lamarin ta yi cewa za a kama 'yan waɗannan ƙungiyoyi na arewacin Najeriya. Alƙalumma dai sun nunar cewa su 'yan ƙabilar ta Ibo ba su ɗauki wannan ikirari da wasa ba. Daga bisani dai sun yi kira ga jami'an tsaro da su ɗauki matakin da ya dace. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.